بحك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ودتاك سادوا أولا مسلتي ميتار البركة مسلتي مري قيب اللي مستا ألا يجيك أنسى درحلة أولا يمتشي لا لهدي بقيكم ga watan jimada ula jimada saniya shekara na 1446 bayan hijira annabi muhammad shida ne a namakon shida ga watan jimada saniya shekara na 1446 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu haka ne shekara na dubu biyu da ishirin da hudu a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sira annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi mai albarka الرحيق المختوم والأخر الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري الله يديك أنت ذا وأنا كمشيني درس سمونا دريد أربعين دبيو أكراتي وانا اللي تاني آه، ساكن إيه قباتا من يكراتو أفصلين دا مالاني مسترجمة دا كسان كعب ابن الأشرف منجي يدعك أكا زارة كسان دا يد غدانر muka ce akwai darussa masu dimbin yawa a wannan eh, mataki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka na kashe wannan eh, babban dagutu mai zagin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam um, akwai ɗaya daga cikin marubuta na sira a wannan zamani ali muhammad assallabi ya yi fito da darussa da dama daga wannan kristan sai na ga zai kyau mu takaitu da abin da shi ya faɗa a nashi littafin wajen bayanan fa'idodi wannan wannan kisa da aka yi wannan abokin gaba Allah madaukakin sarki so da haka na mari ko littafin ne na ga kuma kuna da shi a wannan masallacin ko littafin as-sallabi asirar nabawiyya ardu qa'i am wa tahlilu ahdas na Ali Muhammad as-sallabi wannan kenan kamar akwai shi a nan wajen nan ba ku da shi to za mu dauki fa'idodi na wannan abin daga wannan littafin don haka zan takaita ah, abin da ya ambata ta yadda za mu iya ah, faɗi gaba ɗayan abin da ya faɗa shi ya faɗi ya yi wajen shafi biyu yana bayani akan fa'idodi na wannan ah, abin ya ce durusun wa’iban ya ce lallai cikin kisan ka'ab ibn al-ashraf akwai darussa da ababen la'akari da fa'idodi cikin fiƙihun annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalantar abokan faɗan musulunci da masu faɗa da daular musulunci ishe don ya bayyana to ga ɗaya daga cikin fa'idodin zai fara ambatan fa'idodin kenan wannan abin da ya faru ya nuna mana a fili cewa ukubar wanda yake kece yake warware alkawarin zaman lafiya ukubar sha kisa ne wanda aka yi yarjejeniya na zaman lafiya da shi wadda ba musulmi ba a ƙasan musulmi warware wannan yarjejeniyar ta hanyar yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin zagin Allah zagin manzan Allah shin batunci matan musulmi wannan yana warware alkawari na zaman lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba duk wanda kuma aka same shi da wannan to hukuncinsa kisa in ba ku manta ba kissan yaƙi da annabi da banu kainuka ai mun faɗa muku yadda wani mai rini ne ko a kasuwa yadda sa kusa a hijabin mace musulma ta tashi ta ya bayyana ko wannan ya zanto warware alkawari na zaman lafiya a dalilin wannan aka yi yaƙi ko to sa'ad ibn al abubuwan da ya irin na banu kainuka kaɗi ne shi ma ya fi wannan inda a fili yake zagin annabi sallallahu alaihi wasallama yake raira waƙe-waƙe na zambo ma annabi sallallahu alaihi wasallama abin ya kai har yakan ambaci matan musulmi mun faɗi a wancan karatu ko to malam yace to wannan kissar ta bayyana mana karara cewa hukumar mai warware alkawari da yarjejeniyar zaman lafiya da musulmi shine kisa yace wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da shi saboda haka hukumar abin da bahaushe ke cewa arnin amana hmm? kafirin da ake zaman lafiya da shi idan har ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya cutar da shi ta hanyar zambo ko wani abu mai kama da haka hukuncinsa shi ne kisa wannan shi ne abinda ibn al-ashraf ya kasance a kai ko? sai kara faɗa da wannan za mu ɗauki hukunci kuma wannan fa'ida ta biyu kenan cewa mai zagin annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kafirin amana ne ko a'a hukuncinsa shine a tsara kansa a matsayin ukuba a gare shi gane ko har anan ya tana mana da littafin shekul islam ibn taymiya yake cewa lallai shekul islam ibn taymiya ya yi ya kyautata matuƙa wajen yin bayani da waɗannan hukunce-hukunce filla-filla a littafinsa mai kima asarimul maslul ala shatimin rasul ibn taymiya ya wannan littafi sunansa asarimul maslul wato wagaggen takobi hmm, ala shafi min rasul akan mai zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kwanaki an yi ta kucece kuceceniya akan wannan kuma mun faɗi shi hukuncin ɗai a musulunci shine kisa Wa zai yi hukuncin wannan shi ma mun yi bayanin sa a baya ko yawa so duk wanda ya zagi annabi mai zagi annabi sawon musulmi ne shi ko ba musulmi ba don ana zaman lafiya da shi yana zama a garin musulmi ne ko yana zama a garin da ba na musulmi ba in dai har ya dauki zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana shi to wannan hukuncinsa shine in musulmi sun samu dama a kansa a kashe shi abu na uku kenan ko malam yana cewa hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi na zartar da hukunci akan wannan bayahudi hmm? yana nuna mana cewa maslahar musulmi tana iya sa a yi wani hukuncin a ɓoye a zartar da wata ukuba a ɓoye yanzu misali da Allah madaukin sarki ya yi magana akan ukubar mazinata ya ce a yi shi a bayyane hmm? a samu waɗansu ɗan kaɗan waɗansu ɗan adadi na musulmi su gani wal ya shaɗa kuma wa ifatun min al-mu'mini su amma kun ga wannan ka'ab da ashraf kun ga yadda eh, Muhammad ibn Maslama ko ya tsara abin suka je suka wato ainihin da shi da abu na'ila da sauran mutane guda uku ɗin ko da daddare suka je suka yi wannan aiki kuma mun ji cewa annabi alaihi salatu wassalam da za su tafi sun samu annabi ko har ya yi musu rakiya zuwa baqi'ul gharqad hmm? sannan ya musu addu'a ko yace su tafi kun ga wannan ba da daddare ba da rana aka yi ba a idan waɗansu musulmi aka yi ba ba kamo shi aka yi aka zo gaban annabi aka zartar masa da hukunci ba wadda hmm? normally in za a yi hukunci a kasar musulmi haka ake yi ko a kai mutum kara a wajen alkali a wato ainihin tabbatar da ya yi laifi sannan shugaba sai ya zartar masa da hukuncin da aka yi masa hmm? to amma wani lokacin maslahar musulmi takan sa a yi sabanin wannan ɗin amma wannan ana yin su ne idan har ana da tabbacin cewa yinsa da wata hanya ba irin wannan hanyar ba zai iya dawo fituna ko haɗari ma musulmi ko zai iya janyo musu wahalhalu wannan mun gaya muku matsayin mutumin aiko? haura ka ba wannan ne za a ce a ji a kama shi a kawo shi ba ba mutum ne wanda za a ce a je da rana um, a kai mashi hari ba a ganuwa yake zaba. Hmm? kuma mutum ne wanda yake mai kudi kuma yana amfani da kudin nan nasa wajen taimakawa mutane domin ya mallake su sau da in kace za ka kai wannan hari da rana wani zai tuna kawai ai shi ya taba bani abu kaza shi ya taba bani abu kaza ya za kai mishi hari bai san barnar da yake a cikin al'umma ba ya wannan yanayi da alaba alaihi salatu wassalam ya bi wajen gama da kaf ibn al-ashraf yana nuna mana ashe kenan fito na fito da kafirai abokanan gaban musulunci da masu yaki da daular musulunci bai taƙaita ba kawai a filin yaƙi ba kawai a filin yaƙi ake wato ainihin yin gumurguzu da irin waɗannan ba a'a ana iya yin maganinsu ta duk wata hanya wacce za ta iya gurgunta su matuƙar hanyar ba ta saɓon Allah ba ne mun gane ku wani lokacin mutumin da ta'addancinsa ya yi ta'addanci ba a ce sai an kawo shi a gaban kuliya hmm? shugaban kuma yana iya zartar da hukunci a kansa a ce an zar masa da hukunci a je kawai a gama da shi idan har maslahar al'umma ta kai ga haka ne saboda lokacin an ce za a bi ta hanyar alƙalin shedan to za a ɗan ja lokaci kuma shi ba daina wannan barnan nasa zai ba ko zai ci gaba da yada wannan wannan barna da yakan musulmi, don kuma hakan yana iya jan yawon musulmi wato ainihin hasara mai yawa shi ma ya kara bayani anan ya ce to amma fa wannan yanayin dole ya zanto yin ɗin zai jawo a amanta sharɗin yinsa shi ne zanto an amanta daga fitina wanda zanto musulmi suna da ƙarfin da sakamakon wata aikin ba zai sa ba waɗansu su zo su kawo hari ma al'umman musulmi ha zanto musulmi suna da ƙarfi suna da daula ta yadda yin irin wannan ba zai jawo a zo a gurgunta musulmi ba ko a tumbuke su gaba ɗaya daga garinsu ko a lalata musu al'ummarsu ba abinda malayin ke faɗa mana nan annabi ya yi wannan ne a madina a lokacin annabi shi ne shugaban na madina kuma garin mutane da kowa suna ƙarƙashin annaba ne shi waɗannan tsararo da wato 'yan ta'adda da abin nan su yahudawa da kuma munafukai da yawa ma suna ɓoyewa irin wannan ɗan ta'adda da kawai bai ɓoyewa ta kaga musulunci na da ƙarfi na da ma daula na da gwamnati to in kuna da gwamnati kuna iya irin wannan abin amma kuna ɗaiɗaikunku kawai ko kuna 'yan ƙungiyoyinku a ƙasar da amfan ƙarfinku ba za ku ce wani mai cutar musulunci bari ku je ku yi masa irin wannan ba saboda mai yana iya jawo a dalilin wannan a ɗora muku tuhuma na ta'addanci sannan a shirya inda aka ganku a kama ku wadda kuma ba za ku iya jurewa ba ba za ku iya mayar da wannan ku kare kanku ba a irin wannan lokacin to ba za ku bi wannan hanyar ba ha za ku bi normal hanya wani yana zagin musulunci da shi ko kashi kara kotu hmm? ta ɗau lokaci amma dai kun nuna cewa ba ku yarda ba ba ku da ƙasar za ku ɗau mataki a kansa kotu da ɗauku mataki a kai ana iya shekara biyar ana shekara goma ana iya shekara talatin ba ana kisa hmm? amma dai ba ku kyale shi ba hmm? yana yi dan kuma yana jin cewa ana balantarsa to ya fi muku haka din kuna wannan kuma kuna ƙara adadinku kuna ƙara ƙimsawa, kuna ƙara kiran mutane suna ƙara gane gaskiyar magana ku shi ne malam ya ce waɗansu daga cikin musulmi a duniyar musulunci na yau sun yi kuskure sun yi gaggawan ɗaukan makami kuma suna kafa hujja bisa wannan da wannan abin da ya faru na kisan ka'ab ibn al ya ce. amma ba su da hujja a cikin wannan hadisa din saboda mai ce wannan abin ya faru ne a garin Madina musulmi suna da karfi suna da iko suna da mulki amma su waɗanda suka ɗauki makamai a kan agutan garinsu ba su da wannan iko ɗin ba su da wannan karfi ɗin kuma wannan kamar da muka faɗa a karatun baya kisan kawo ibn al-ashraf ɗin da ya janyo ya janyo ƙanƙan da kai da rugurguza ‘yan uwansa Yahudawa a garin Madina. daga nan ba a samu samu ba a sake samun wani mara kunya irinsa ba kowa ya shiga taitayinsa ya ga cewa lallai annabi ya kai matsayin da ba za a zage shi a gidan madina ba to wannan ɗin ya karfafa addini ya kuma sanya tsoro a zukatan kafirai kuma gaba ɗaya maslaha ne wanda babu farma a cikinsa amma abin da zai faru a lokacin da musulmi ke da rauni na irin wannan abin da zai biyo bayansa mai nake kunga shari ne ko da barna kuma zai janyo su halatta makansu jinan nakin musulmi da eh, dukiyoyin musulmi da kuma mutuncin musulmi irin abin da zai malam ya ce la ya ala basir ba zai koya ba ga mai basira misali yanzu a ce kana zama a ƙasan arna hmm? sai wani shugaba ya zo ya nuna kyamar ma addinin musulunci ko kawai sai ku shirya da kai da ɗan jama'an ga kushe to ai ka abin ƙarfir ya abin nan bari ku san za ku yi ku kashe shi ko da kun yi nasara in aka gane ku ne kaga ba kuma za a kashe kadai ba ha za a manna abin da ma musulmin gaba daya kuma suna da ƙarfi da za su iya gama da musulmin a lokaci ɗan ƙanƙanin lokaci to ba a irin wannan gaggawa ɗin duk wanda ya wannan gaggawa ya kafa hujja da wannan kasance bai gane fi fiƙihun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam alam ya ci gaba da ƙarin bayani ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa yin bai taɓa gwada cewa a kai hari ma wani ba daga cikin gima-giman shugabannin ƙuraishawa mashirikai a zamansa na makka gaba ɗaya hmm? ya ce duk da cewa yana da damar da zai haka inda ya so haka da hmm? ya ce a kashe shugabannin mashirikai irin su abu jahal da umayya ibn khalaf da utba ibn rabi'a ko da ya yayi ishara ko misali izuwa ga irin su hamza ko irin su sayyidina umar hmm? kowai ma daga cikin sahabbai cewa ina son a kamun kanwa ne hmm? za su yi wata wata? kashe da za su aiwatar su amma a ita da ba shi da daula ba shi da ƙarfi hmm? in yayi haka mai zai biyo bayan nan Allah kada sa abin da zai biyo baya yana nan ana tun ana ganin girman sa ba wanda suka masalinta ana ana azabtar da su ana cutar da su ana waɗansu a kashe su ma hmm? to ina kuma in an ce ai sa ne suka kashe wani shugaba daga cikin shugaban kwasha kun ga za ce to sai an kashe dukkan musulmi to kuma daman su a shari'ar mushrikan makka a in an kashe wa mutum wani ba ma shugaba ba to cewa yake shi in ya tashi rama ba mutum da zai kashe ba hmm? sai shi to mu wanda aka kashe mana yana daidai da biyar ko goma cikin kabilan suwa ne shi kenan sai zai kashe goma da an kashe masa ɗaya da haka ba za a yi in an ce ga musulmi ya kashe wani shugaba ai za su to a gama da musulman bane gaba kuma a lokacin ba su da kafin da za su iya tare ko su iya kare kansu daga wannan ɗin yace amma shirin annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu cewa fikihun kashe wani wanda yake jagora ne a dalilin ya cutar da musulunci yana buƙatar musulmi su zanto suna da iko suna da ƙarfi don haka irin wannan fatawa ba fatawa ce kawai za a na bayarwa ko kowane shugaban kungiya ko limamin masallaci zai bayar ba a'a fatawa ce da take neman zurfin tunani da experience na sanin maslaha da mafsada tana buƙatar malamai waɗanda suka sha suka ƙoshi kundum a cikin ilimi kuma abu ne da ake gada shi da lura da ƙarfin dauloli da kuma tunani akan mai zai kai ya kawo an yi wata ƙungiya a wannan ƙasa ta najeriya wacce shugabanta ya yi kamari wajen irin wannan da saboda suna ɗan training ɗinsu na yaƙi da haka suna hutuwa sai su ce to wani jinin shi ya halatta wani jinin shi ya halatta wani jinin shi ya halatta to abin sai ya ƙara zanyi musu bakin jini ya sa hukuma ba sa wata da su hmm? mutane ne wadda suke kan ƙasa, mutanen saki-sakiya. Hmm? halaka wani akwai lokacin da ma suka sa sunan mutane guda tara hannun su shiga gaban da duka cewa kana fil madinati tis'atu rahabin yufsiluna fil ardi wala yuslihun suka ce jinin sa ya halatta ya za ka yana ya za ka yana kana ɗan tirani ɗinka kaɗan a ce shugaban hafsan sojojin najeriya jinin sa ya halatta saboda mabiya wata magana da ya bata wa shugabanka ko ka ce sarkin gari kaza sarkin garin ku wai ka ce ka jinin sa ya halatta duk da sun gashi su yi artabu da shi saboda kana dan training da kake a ranar alhamis da abin nan wanda ma baka da izinin ga wani ce a training da kake a zamanin da an hana mutane rika makamai sai da izinin ga wani ya za a yi wannan su yi nasara shi yasa a cikin su ba suka samu baraka suka samu sabani waɗansu suka ce a mu muna yin aƙidar mu kuma muna goyon bayan gwamnati ba mu faɗa da gwamnati sai suka zo suka yi ta samun wasu ainihin waɗannan alliance ba da gwamnati su waɗannan ba ka jin waɗannan suna saɓari da gwamnati hmm? akwai raf rasulullahi al'azam foundation hmm? na suna kaduna wannan lokacin da ake tare kishin da rufayi da waɗancan su suna nan ban da yan rufayin ba su da matsala hmm? shi ma ya faɗa ke cewa shi yana faɗa da yi shi'a ba ne saboda mai ai akwai su ɗan raf su ma shi shi'a ne Mabidan uh, wani wani ne hamza na jin yaro su wani wato tataccen dan shi'an ne wanda ya gugu a shi'ancin da karatu da hayaniya da hargowa irin na wancan ba akwai irinsu su masu ba suna suna wani wani mai nura das shi kuma yana lokacinsa yana kano ne shi mafi fada da gwamnati ba sa bayar da irin wannan abin da su waɗancan suke bayarwa cewa jinin shugaba kaza kowa ne kaza ya halatta hmm? saboda ya musguna su to nan ba fikihun musulunci ba ne haka ba kowane jagora ne zai ce zai bayar da hukunci cewa ga wani ya cutar da musulunci jininsa ya halatta ba kowa ji a kashe shi ba kun gane ko annabi yayi wannan yana shugaban kasa ne hmm? so in shugaban kasa ya bayar da wannan daga wannan ai za a yi ma ba shi an sani ba sai ku ji a labari kawai hmm? lokacin da abacha ya so ya kashe sukin sara wiwa haka hmm? yana shugaban kasa ne yake jininsu ya halatta kuma ya zartar duk da kasashen duniya ba su ba shi goyon baya ba ko ka so ka kawo masu takunkumi ka hap ku ci gaba da takunkuminku sai ya ce kayana ku zo mai hulɗa da ku da ya abubuwa alheri a sakamakon alakarsa da waɗancan ɗan da ya rabu da wannan ɗan to kai da baka da iko baka da soja ha baka da police baka da sss baka da kowa da kai sai masu makan bara a masallaci har za ka bayar da hukunci ka ce wani jinin da ya halatta ko ka ce aje a kashewa ne ba musulunci kai ba ka nemi wato kare ka nemi suna ne kawai kuma ka nemi lalata da warka in nema ina fatan mun gane to fikihun irin wannan yana buƙatar zurfin tunani da kuma sharin yau ina fatan mun gane abu na gaba na sa'ida a cikin wannan abun. malam ya ce mu dubi yadda sahabbai suke kiman ta zance in sun yi ko alkawari in sun ɗauka a maganar da muhammad ibn maslama ya yi shi mai arhaikul makon bai kawo mana wannan ba lokacin da aka ce wa zai yi mana maganin kaf ibn al-ashar muhammad ibn maslama ya daga hannu ya ce ni ya rasulallah sannan ya ce ya rasulallah ya ce kada sa a kashe shi ne a ya ce e to an ɗau lokaci kafin tsakanin wannan magana da ya samu dama ya yi dabarar da zai ya kashe shidan wannan ya sa shi ya shiga cikin damuwa shi muhammad ibn islam har riwaye sun zo cewa har ya daina cin abinci ya daina shan ruwa bakin ciki ya bayyana a fuskarsa yana tunanin ya zai iya kashe kafin al saboda ba karamin aiki ba ne. aiki bane a ce shugaban kasar Najeriya saman babu haɗi wannan misali nake kawo yanzu hmm? a ce ya ce maka kai ko soja ne ma a ce ya ce wani daga cikin sojin Najeriya ka gama mana da nasan yaho ka gama mana da nasan yaho ya ce ka kake so ya ce kashe shi ya zai yi tafi Isra'ila ka gane wannan kawai misali ne ko? eh misali shi ka abai wani ashirar ɗin dan uwan nutun yahu ne hmm? amma annaba annaba ne sallallahu alaihi wa sallam so to kaga mutumin da zai ɗauki nauyin wannan sai ya shirya to kafin tunanin ta bayyana gare shi ya shiga cikin damuwa cewa kada ya gaza zartar da abin da yi wa annaba alkawari hmm. so ya daina cin abinci ya rame yana abin nan yana tunanin har yanzu bai wannan ba kada mutuwa ta dauke shi bai zartar da abin da yawa annaba alkawarin cewa zai ba gane to mu ya halin mu yake yanzu yaya halin mu yake yanzu da mu da mu da mu namu da mu mu za mu ce mu za mu je mu ce musu Eh? ku naɗa mu abu kaza za mu yi kaza za mu yi kaza ko kuma sai a yin mai ƙarƙasha su za su zo ce ku zaɓe mu mun zama shugaba za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza in sun zama faya suke da yawa ma suna manta da maganganu har ya ke wani lokacin ba za su ce ai ai gentleman agreement ka san ma dan gentleman agreement la yalzama alwafa'u bi Kuma ba dole ne a cika ba wai gentleman agreement ne ita irin wannan ba a rubuta saboda kada wata rana ka dauka ka ce a ah, yarjeji ne muka yi da kai fa gashi kaza kaza kaza to yanzu a mafikin siyasar mu 'yan Najeriya da malaman mu su da ƙungiyoyin mu na addini yawanci irin abin da suke kenan da wanda suke zuwa su ce ku zaɓe mu kawai magana ake yi a zauna in an gama an tashi gana kuma da haka in ba ya zanto kun zo kun tare shi wata rana kun ce kai mana alƙawarin kaza da ce a ina a ina ba ku da abin da za ku kama shi da shi yan na agreement ne idan tsage ranar sosai zai iya gaya muku wannan ce to wannan ai ai gentleman agreement ne da mun zo mun gaina ba zai bayar da dama haka ba saboda haka za mu yi abin da za mu iya ne kawai ba su waɗancan sun fi mu dabara irin wannan ba sa yin haka abinda ake gaya mana kuma da abinda muke gani yarjejeniya suke yi a rubuce za mu zaɓe ku amma za ku yi mata kaza da kaza da kaza kun yarda eh mun yarda a rubuta ga agreement ga na ku kofin ga na mu kusa hannu mu sa hannu ha ko lokaci za a fitar da shi a ce to ga ta kaza fa da muka yi da kai hmm? wannan ya nuna maka bambancin mane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in sun cewa annabi za su yi abu kaza to gaggawa suke su ga sun yi wa saboda ka wannan kalma kafin ka furta kalmar za ka yi to ka yi tunanin tukunna abin za ka iya abin da ba za ka iya ba kar ka ɗauka to annabi alaihi wasallam kasancewarsu sun ji irin wannan fa'ida ta gaba shi kuma shugaba ne ko da ta ɗauki wani abu kan da ikhlasi ka ɗauka kuma ka yi duk iya abin da za ka iya yi to kuma baka da manufar ba ka yi iya gwargwadon naka to shi kenan ka sauke nauyinka ko da manufar ba a cin mata ba amma kai ba ka yi sakaci ba ba yaudara ka yi ba da gaske kake yi kuma duk hanyoyin da za a bi ka bi amma ba a kai ga cimma manufa ba to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan shine abin da malam ya dauka daga fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da shi wannan ya zo annabi ya ga damuwa abin da shi ya ce me yace abin da dauka a kaina ne ina tsoron kada in iya kada in gazai. annabi ya ce inna alaikal jihad abin da ya waje ba kanka shine yi kokari kai kai naka kokarin kawai malam ce a cikin wannan zance na Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai shiryarwa mai girma irin na annabci cewa annan nasra la ya'ti illa ba'da bazli juhdin والصبر عند البلاء بذل الجهد والصبر عند البلاء ita nasara ba ta zuwa haka kawai sai an yi kokari kuma sai an yi haƙuri in bala'i ya zo a hanyar neman nasara da Allah madaukin sarki yana cewa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin mahallu shahid din kenan kai haƙuri lallai kyakkyawan sakamako na masu jin tsoron Allah ne to kafin ka samu kyakkyawan sakamako ka samu nasara to sai ka yi haƙuri Na haka wajibi ne akan musulmi ya yi iya ƙoƙarinsa wajen amfani da ƙwaƙwalwansa wajen amfani da ƙarfin jikinsa domin tabbatar da duk abin da ka yi alkawarin za ka yi sannan sai ka yi tawakkali ma Allah madaukakin sarki wato ka bi ma Allah madaukakin sarki natija in ya zo yadda ka tsara shi kenan in bai zo yadda ka tsara ba to kar ka kashe kanka da bakin ciki hmm? kada ka dawo kuma kana sha aida kaza aida kaza a'a kana da na sani ne idan ba kai abin da ya dace ba in kai abin da ya dace to babu da na sani da na sani a irin wannan ita ce annabi ya ce tana bude ayyuka ne na shaida hmm? al-mu'minul إيه، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ها؟ واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء ها؟ فلا تقل ها؟ لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان شين يا بندا وانتم كلمر إنما عليك الجاد إنما حديث من أقوى أنا وعلى الصلاة والسلام يشي ممني من كرفي يافو سويوة وجن الله يافي الهي كم ممني ميروني sannan ya ce tashi ka yi aiki ka yi duk wani abu wanda zai amfane ka hmm? sannan ka nemi agajin Allah kuma karka gaza duk hanyoyin da za ka yi don ka amfanar da kanka idan kai duka waɗannan gaba ɗaya sai wani abu ya zai faru shi da wayin ka shay'un wato wani abu ya faru da kai ba wanda ka zata ba ba yadda ka yi planning ba hmm? to karka ce karka yake dama saboda mai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wannan dama da bayan kai abin da gashi tana buɗe maka kofan shaidan ne taftahu amala shaytan hmm? tana buɗe wato ainihin ah, hanyoyi ne na aikin shaydan sai fa'ida ta gaba da muhammad ibn maslama da abu da'ila duka sun cewa annabi za su ce wani abu hmm? ai kun gane yanzu wanda ɗin ko wancan satin ba ai mun gane ce amma labun dalin in an akwai lashe ko in dai har zan ƙi zai in kashe wannan mutum fa dole sai na faɗi wani abu mai wani abu wanda ordinarily in an faɗe shi an kafa an fita daga musulunci sai na ɗan soke ka ya rasu lallahi a gaban shi yanzu ba mun ce mai suka annabi hukuncin sa ba wani to in je za ka je ka kashe mai suka annaba ne wanda ka da wata hanya sai ka soke annabi a gaban shi kake ji cewa ai dan uwa ne hmm? a ya wannan yaƙi yake a yaƙi annabi alaihi salatu wasallam ke cewa alharbu khud'a bahaushe ma yana cewa yaƙi ɗan dabara ne kuma ne yaudara ne ko nan zamba to ana iya a wannan ɗan bari mu ji a wannan malami ce ya ce a cikin wannan da annabi ce kulu ma ba da lakum sai da annabi ce ku ce duk abin da ya zo muku ku faɗa an ba ku izinin ku faɗi ko kaiwa matuƙar zai kai ku kashe wannan abokin gaban Allah ya ce a cikin wannan zance akwai fiƙihu mai zurfi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun faɗi zantukan da inda a yanayi ne na yau da kullum suka faɗe shi to kafarci ne yake daga wannan za mu iya gane cewa tabbatar da ko aiwatar ko zartar da ayyuka na soji hmm? babu wata iyaka ko linzami da ake sakawa wajen abin da za ka faɗa domin ka iya zartar da shi matakar dai kata a nan fas hmm? da haka a ƙarƙashin wannan matsala tana zuwa idan har ba za a samu cin nasara ba a wani aiki da za a yi na gumurguzo na soji sai an yi waɗansu ayyuka waɗanda haramun hmm? ko sai an bar waɗansu abubuwa wanda suke wajibi ne to ya za'a ga wani abu zai kawo nasara ma musulunci amma ba za a iya cimma nasarar nan ba sai an yi waɗansu ƙananan haramun ba za a iya cimma wannan nasarar ba sai an bar waɗansu ƙananan farillai to ya za'a za a ce kai indi har sai na yi haramun ne to a basa nasarar ma musulunci kwace indi har sai na bar farilla na so wallahi a bar musulunci kun ga dai babu wani laifi a musulunci sama da kafar kafirci ko babu wani laifi a musulunci sama da da kafar shi da shirka malam ce al-ma'ruf annahu laysa hunaka min adh-dhunubi a'zamu min al-kufri wash-shirk sanana abu ne babu zunubin da suka fi girman muni saboda kafirci da shirka to in har ya halatta mutum ya bayyana kafirci a baki hmm? a bayyane kawai hmm? zuciyarsa yana nan da musulunci da ramdan ko in ya halatta a irin wannan yanayin mutum ya furta lafazin kafirci abin da bai kai kafirci ba shi ya fi cancanta a halatta shi ko yawwa amma ba sai in an tabbatar cewa wannan shine hanya ɗaya tilo ko kuma ana da mafifici mafi galaban zato cewa in an yi wannan hanyar za a kai ma wannan nasara ɗin hmm? kuma a tsaya a mafi wato ƙarancin iyakar da za a iya yi don a cimma wannan burin kada a zaƙe kuma kada kan a zaƙe hmm? sawa'un wannan abin zai kai a jinkirta wani farilla ne ko a aikata wani abu wanda yake ah, amma mutum ba zai wa kansa fatawa a irin waɗannan abubuwan ba kun gane hmm. a ah, sai ya nemi fatawan ƙwararre a cikin abu sai a nemi fatawan daddakakkun malamai zaƙaƙuran masana kun gane ko hmm. waɗanda su ma ba za su yi aiki kawai da abin da gani a takarda ba sai sun saka experience sai sun nemi masu experience abin sun yi shawara da su sannan sai a ce to a yanayin da muke ciki ana kyakkyawan zaton cewa lalle in an yi abu kaza zai kai ga izuwa eh, natija kaza wadda wannan natijar nasara ce ga musulunci maslahar da ke ciki ya fi barnan wannan din da za a yi ɗan ƙarami saboda haka in an samu wannan to sai a baya sai da fatawa akwai waɗansu abubuwa da in kaɗan wanda komai tsananin komai tsananin bala'i su ba a halatta su wajen waɗansu malamai kaga zana ga luwaɗi alimam malkurtu kurtubi ke sha waɗannan a ce ko kai zana ko a kashe ka hmm? ya ce sai dai a kashe ka sai dai sai dai a kashe ka to wani su malamai suna suna ce waɗannan abubuwan guda biyu وهناك محظورات لا يصح فعلها بحال الزنا واللواط da zana da luwaɗi su wannan kunjima ya halatta ka faɗi kalmar kafirci amma ka yi zina an sha'a amma yanzu ana adon da zina mutum honorable ne ba da 'yan mata ana sha kamar irin hada ne ya yi rai kamar wani ustazu ustazu wannan shi ne dai maganar da yake anan ya ƙara nana ta cewa fatawa na yi exceptional za ka ba kankawa dole ka nemi malamai kuma su din masu zanta kwararru kafin a yi wannan saboda ka shi ne wannan kuma na yana da asali a ƙwararri ko man kasara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ko walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim duk wanda ya furta kafirci lafazin kafirci wanda ya kafarce ma Allah a zahiri in ba wanda aka tilasta shi bane in ba wanda aka tilasta shi bane illa man ukriha an tilasta shi amma zuciyarsa a nan take da imani hmm? imani na nan a zaune daram-dam a hankalinsa a zuciyarsa ƙarguhu mutuma'inna bil iman amma wanda ya yi faɗi kawarjin yana jin daɗin abin a zuciyarsa shi ne walakin man sharha bil kufri sadran to irin waɗannan fa alaihim ghadabu min Allah waɗannan suna da inuwa fushi daga Allah madaukakin sarki da azaba mai girman gaske duk wanda ya kafirce yana da zai gamu ga Allah zai gamu da fushin Allah da azaban Allah sai in lalura ce sai shi yi wannan to lalura nan تقدر بقدرها الضرورات تبيه المحظورات أما الضرورات تقدر بقدرها أنا كي نكي جاء نسو نكي كاراتو نسو أكوي قائدة تأكو نيون شبا أفلا أنا مجانا اللورة أنا شوى اللورة تنا حالة تهران جسكني أما lalurar kuma ana kwatanta ta da iyakanta shi ne abinda balin ya faɗa nan kada mutum ya zake sama da abin da ake bukata hmm? kana jin yunwa babu abinci sai kaga mushe ka ci daidai abin da zai wato baka dama ka rayu hmm? ba kai sa ka ci gaba da tafiya kana cin mushe ba hmm? in ka yaka ba ka kaddara darurar da kaddararsa ba to ka'ida ta uku da ba a yawan magana a kanta shine yajibu sa'yu da khuruj min ad-darura shine kai iya bakin kokarin ka ta yadda zaka fita daga wannan lalura ba ka ci gaba da rayuwa a cikin a cikin lalura ba da dama za ku gaba a faɗa wannan sai a ce ai lalura shi ka yi halice ka ne ka ci gaba da zama a lalura ba ka lokacin da ka zama normal hmm? yanzu mutum ya ce mun shiga new normal hmm? daga bayan mai sunan shi covid-19 bayan kukulli kowa a gida ya ka fitar da wani tsari aka kira shi new normal to amma dai ya zama normal lantin da dai new ne ko normal ko new ne ko normal amma kun ku haɗu za ku yi taro ko za ku yi conference a kowa a gidan shi hmm? kawai ya bude computer kuma kana ganin kowa hmm? ku yi da wanda za ku yi to yanzu sun wuce nan ga artificial intelligence har mata sun ce za su yi maka da za ka je ka saya a wani robot saboda fitsaranci abu na gaba annaba alaihi salatu wassalam da ya musu rakiya ya musu addu'a ya ce in tsaliku ala bismillah sanai ce allahumma a a'inhum malam yace wannan tunatarwa ne bisa ikhlasi da ya yace in tsaliku ala bismillah idan za ka yi wannan gagarumin aiki ka kai shi da ikhlasi kare zanto dama aika na jin haushe mutum ne sau da ka ce eh, wato dama ta zo da za ka yi shaffe hmm? wato za ka huce fushi hmm? da hikirin da zaman kake da shi wata a ka yi dan Allah ko da daman kuna da matsala da wannan ka aje wannan matsalar yanzu aikin Allah aka baka to kai shi dan Allah shi yasa yace in taliqu ala alasmillah sannan ka dubi wani ari irin na shugabanci na Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi musu addu'a bai tsaya ba sai da yayi musu rakiya hmm? ya musu rakiya sannan ya musu addu'a ya kuma tanatar da su su yi abin da ikhlasi ya ce ya Allah ka taimake su idan duk shugabanninmu da za su tura ma'aikaci wani aiki za su zo tare da shi su tuna masa Allah ka yi wannan abin don Allah don cigaban ƙasa ba don ka cika aljihunka ba kawai kuna za ka samu abinda za ka sa aljihun hmm? sannan ya yi musu addu'a hana ganin ba za su ji ƙarfin gwiwa ba kana gani in sun je ba za su yi kokarin su yi abin da zai faranta ma shugaban rai ba ba za su yi abin da za su zo su yi su ba su yi alfahari ne cewa sun bayar da gudunmawa ga wato ainihin kasan su ba amma in za ka dafa aiki yanzu na gwamnati za ka rubuta ma a baka abin da zai taimaka ma wajen tafiya wani lokacin za ka tafi ka dawo ka yi wata ɗaya ma kana ƙoƙarin jin haƙƙinka bai samu ba. Hmm? Sai sa wani sai kara har da kudin wannan mai haƙƙin ba sai maka duka yace za ne kuma kai din an yi haka din a je a sake rage ko akwai lokacin da nake matsa wa mutane masu zuwa conference a department din shi a ga ka'ida dole kada wani ya saka sama da yadda yake a doka na tafiye irinsa akwai da suka ce mun a ah, wala kai ne kai ne da fada ka Bangare gane nake dama da wannan ba wallahi sauran wai sauran mutanen ba haka suke ba ai ana sa ni kawai nace bangare ana sa ni kawai ba ko irin sauran mutanen ne kun manta ko kuna islamic studies ne sai akwai wanda ya ce min wala ai duk abin da an sa in ya je sai an rage ni ko ka sa dai suka ce wallahi ko an sa daidai sai an rage shi sakon da ka sa da yawa an rage su. to zan da mutum zai sa daidai kuma a rage masa mai sa za su yi ai su ba kuɗi ba kuɗi amma in ka zuka za su rage wani lokacin ɗaya ya ce min duk abin da ka sa ana rage biyu ne saboda haka sai a ninka haka ba a rage biyu ɗin, ka dai samu to kaga in ka ba ma'aikaci irin wannan impression din ka kashe masa moral ɗinsa ai ba zai tsaye aikin yadda ta dace ba ba alaihi salatu salam yana bin abin ɗinsa ma'aikatansa da kuma su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki su cewa suna tare da Allah a wannan aikin kuma su ji cewa Allah zai taimake su in sun yi ikhlasi a kai. abu na gaba shi ne malam ke cewa za mu lura cewa duk wata hanya na al'akhdhu bil asbab an bi wajen kashe wannan mutum shi yasa al'akhdhu bil asbab shi kansa girmama Allah ne da ikon Allah da kudrarsa saboda shi yace ai yanzu wannan da muka ce ya har ya daina cin abinci kokari yake tunanin wace dabara zai bi sannan suka zo suka tsara dabara yana nuna maka yaƙi yana buƙatar a yi plan Hmm? so da za ku ga an zuwa kawai an fara yaƙi ba a fara yaƙi haka kawai sai an daɗe ana shiryawa shi ne wadda za a yi nasara a kai ko ba za a daɗe ba za ka ga yaƙi an gaba ku tuna man in mun gama yi magana akan siriya malam yace mutanen nan sun dogara akan sabubba kuma ya jera mana sabubba din wanda duk mun ji su a karasun da muka yi wancan satin amma dai don mu ƙara alakanta su da wannan tam ah, shi lokacin mai ya ja ko? to mu ƙara minti biyar sai mu gama ko? ya ce abu na farko abu na'ila ɗan uwan ka'ab ibn al-ashraf ne mun ji aiko akuhu min ar-rada'a ne kaga baka tsoron dan ya nuna maka cewa ai duk da cewa shi musulmi ne amma fara'ayin ku ɗaya ne kaga ai zaka dan ji wato ah, ai ya dawo gida kenan na biyu ah, mun ji da yaje musamman shi abu na'ila da yaje sai da aka yi waƙe-waƙe ko ya an ta waƙe-waƙe sannan ya bujiro masa da nashi ga abin da yake bukata hmm? a wata riwayar cewa da abu na'ila ya zo yana son ya yi magana da kafin ashraf sai da ya ce duk kowa ya fita ya ce siri ne tsakaninsu na yanwa sannan suka yi waƙe-waƙe suka yi waye sannan ya faɗi abin ɗin shi su babu wanda ya sani cikin 'yan majalisan kafin ashraf cewa da abu na'ila ya zo yana neman ah, bashin haƙi kuma zai da jingina na makami Hakanan shi ba wancan da zo din ba wanda ya sani Muhammad ibn Maslama duk wannan hanyoyi ne na cire masa kowane irin shakku da zai yi tunanin za su yi masa wani abu mummuna Hakanan bayyanawa da suka yi a fili cewa su ba su kosa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Hakanan shi kansa tunanin cewa jingina ɗan ya zanto da makami ne duk wannan al'aksu bil asbab ne domin a makantar da tunanin sun cewa ma suna da wani mummunan manufa a gare shi sannan tsara lokacin cewa da daddare ne za a zo shi ma kun ga wannan na karamin hikima ne da riko da sababi ba sannan cewa a daren ba ba a gidan shi ba ba a ganuwarsa ba kun ga aida sai da aka yi ta tafiya ko aka ce a je wani kwari a kada a sha inda in an je in ma mai zai faru mutane ba za su zo ba kafin mutane su zo su sun gama sun koma inda suke saboda sun zo masa a lokacin da mutum zai fita ordinarily ya gaba kima hmm? amma saboda kawai sun riga sun gama sai imaninsa ai dan uwa ne a tare ake ya wato ainihin fita hakanan wannan abubuwan da abu na ilaye na shakan kanshi na wato ainihin kansa ya yi sau ɗaya ya biyu sai ɗaya tabbatar ba wani abu ne ya nuna masa kawai shi wato sha'awa ne da jin daɗin wannan kanshin? kuma an ce kanshin amarya ce hmm? wanda ya ce tararanta ya fi na kowa cikin matan larawa duk waɗannan akhrubil bil asibab ne sannan wannan abin da suka shirya su kadai kawai suka sani sai annaba alaihi salatu wassalam da suka gaya masa ga abin da za su je su duk waɗannan al bil asbab ne wanda ba ka cin nasara sai ka yi rukun su sannan sai kuma ka bi sauya ma Allah daukakin sarki to ƙarshe dai mun faɗi cewa wannan kisan ya yi tasiri kamar da muka karanta a rahikul maktum ya yi tasirin da da yawa daga cin yahudawa sun zo suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama su suna kan alƙawarinsu sannan annabi ya sake yi wani alƙawarin su mutanensa banu nazir ɗin kuma suka ce za su yi riko da da alkawaran shi ne bai hudai baya shi da riko da alkawari malin yana cewa wannan kisan da aka yi wa kaf ibn al-ashraf yana nuna maka shi fa bai hudai wai in zaman lafiya ne wai in yarjejeniya za ka yi da shi ku zauna lafiya wallahi za ku yi dubu za ku rubuta dubu kuma mai zai karya alkawarin hmm? babu irin yarjejeniyar da ba yi ba don a zauna lafiya tsakanin falastinawa da Yahudawa isra'ila kun ga zauna lafiya shekara nawa kenan saba'in da wani abu suna gallazawa mutane yanzu ga kufarul aksa ana yi duk wata hanya da za a yi a yarjejeniya idan ma an yi an ɗan tsagai tauta za su karya ga duniya sun yi shiru an yarda a lalata gaza Allah ya ba su nasara mutanen Gaza Allah ya ba su nasara Allah ya kara rugurguza Isra'ila duk masu goya mata baya cikin karnan duniya da munafukan musulmi yau an yi wani abu a ƙasar Syria tun 2011 lokacin da aka fara Arab Spring Hmm? ake kiran shi da hausa hmm? ko da da larabci ma ake kiransa rabi'ul arabi wannan yanayi ne juyin juya hali a kasashen Laraba. da malamai ana ta sabani a kai ko to amma shugabannin ji azzalimai ne ba wanda ke shakku akan wannan hmm? ko ba irin nau'in zalincin da ba sa yi mutane to masu kokarin kifar da zalincin gwamnatin syria ƙarƙashin bashar al'asar ko yau allah madaukin sarki ya kawo ƙarshen su ya kawo ƙarshen gwamnatin bashar al'asar. Gaban sai ya kwace mulki hafiz al’asar, ya yi shekaru aro-aro ina jin sama da talatin fa yayi yana mulki sannan da ya mutu aka ɗora ɗansa aka ci gaba daga inda aka tsaya zalunci ko ta ina mutane suka kosa yanayi ya zo suka ce ba sa son gabar mulkin ya ce bai isa ba ƙawayensa suka mara masa baya yanzu abubuwa ya kai abubuwa ya kai nan suka yi ta haƙuri kuma suna ta shiri ya zo wani lokacin da kuma jin labarin suwa ko revolution a syria sai 'yan kwanakin nan kai wani ɗan saurayi Allah ya ba shi iko ya yi ƙoƙarin ya haɗa kan duk wato ɓangarori na opposition ɗin suka haɗu abinda na karanta dangane da shi ana masa lakabe da abu muhammad aljolani an haife shi 1982 ne ne na girma shi hmm? amma kwamandan yaƙi ne shi ne ya yi ƙoƙari ya haɗa kai ya zanto jagora ɗan da fi sati ɗaya ba yanzu suka fara kai hari a garin hama suka abin nan ƙasa yau sun shiga garin damas ko jiya ne yanzu basharar asali ya gudu kuma ba su kashe mutum ɗaya ba ba su kashe mutum ɗaya ba ba su tsorata wani mutum ɗaya ba sojojin ne suka kore su sojojin da suka ga amfi suka sallama suka bar abin nan ɗinsu kuma yana nan yana ta faɗin cewa kada wani ya taɓa wani kada wani ya taɓa wani abu na gwamnati kada wani ya wato ainihin lalata ko da wuta wani abu ba kayan gwamnati kayan gwamnati namu ne mu da gwamnati ba, na gani bayan sun shiga jimash ya jagoranci mutane sun yi salatul fatihi e eh, ko san salatul fatihi yawa sallan nasara lokacin da kawai salatul salam ya bude maka ya yi salatul fatihi kuma yana ce musu ya ku mu ku shiga garin dimaska kuna masu kankan da kai kuna masu tawalu'u ma Allah madaukakin sarki yadda bai da ya shiga garin makka mana roƙo Allah madaukakin sarki ya sa wannan nasara ta zanto nasara shi ta gaskiya Allah madaukakin sarki ya kawo ci gaba da gwamnati na gaskiya wacce za a assasa ta basa shari'ar musulunci da ƙasar Syria Allah ya ba su daman su haɗa kansu Allah maɗaukin sarki ya kare su daga sharrin abokan gaba na cikin gida da na waje Allah ya ba su dama na kafa gwamnati da za ta yi adalci ma dukkanin mutanen ƙasar Syria ya kare su daga sharrin Isra'iliyawa da munafukan shugabanni a ko'ina suke innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir ina sake amfani da wannan dama eh, in roƙe ku ku taya malamin mu jagoran mu addu'a na matsayi da Allah madaukin sarki ya sa aka bashi a wannan kafa na chief eh, na executive secretary na national research national educational research eh, council professor salisu shehu vice chancellor na al-istiqama university sumaila wannan jagoran mu ne kuma malamin ba wana eh, tsara da shi a triple it shi ya dawo ne ma ciki triple it international institute of islamic thought al-ma'ahad al-alami للفكر الإسلامي eh, so wannan eh, kuma shi ne dai mataimakin secretary general national council for islamic affairs hmm. shi ne executive secretary na abin nan muslim islamic uh, awareness forum hmm? ya rike matsayi da dama na musulunci kuma jarumi ne jajirtacce ne uh, musulmi da Allah kuma ya bashi ƙarfin gwiwa da wato ainihin uh, shaja'a ƙarfin zuciya na faɗin gaskiya da jagoranci akan gaskiya to muna roƙo Allah madaukin sarki wannan sabon matsayi da aka bashi Allah ya masa jagora Allah ya bashi daman kamanta musulunci a wannan wuri Allah madauki ya tsaki ya kare shi daga abokanan gaba su tsare shi daga kowane irin hau Allah madauki ya sarki da ƙara masa lafiya da nisan kwana da ƙarfin imani wato ainihin eh, gudanar da wannan aiki lokacin da shugaban ƙasa ya ce za a yaƙi Nijar ba malamai da yawa sun sun haɗu ba to yana daga cikin ai jagororin wannan tafiya ɗin kuma ma shi ne wanda maganarsa ta fi tasiri ci waɗanda suka yi suka yi magana eh, wannan shi ne profesalis shehu walin tafawa ɓalewa tafawa ɓalewa garin da an daina sallah garin da an daina juma'a mun ji kuma labaru cewa shi gwamnan bauchi ya ce zai masayawa masarauta kuma hidikotan ta taba a balewa wannan cin amanar Allah ne cin amanar manzan Allah ne Allah ya shirye shi ya ji ya kira inda aka yi masa ya daina kuma ya matsa Allah ka ba shi lamani ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته